gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe. Shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun a kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Da ni Hadiza Kyari. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda yau ma talatin ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan makomar yaran da ake kora daga makaranta. Shin ko gwamnati na iya taimakawa akan wannan batu? inda a ce gwamnati za ta kirkiro wani shiri ne domin iri waɗannan yara kama ko a hannun sojoji ko kuma 'yan sanda kebe wani santa for iri yara da aka samu da iri wannan hali a kai su can kamar rehabilitation a je a koyar da su yadda za su dawo cikin hankalinsu. Hmm, haka yake fa hafiz kasan wata rana kan zauna na yi tunani irin 'yan ta'addan nan da 'yan bangan siyasa wato wani irin abubuwa ne suke aikatawa muna na abubuwa <laughs> to gaskiya kuwa shi yasa da muka samu labarin ah, yarinyar da aka kora daga makaranta saboda ta dauki ciki muka ce to bari mu tuntuɓi wakilin sashen hausa abuja wato hassan maina kaina ah, inda ya tattauna mana akan ah, da masu sharhi akan irin wannan lamari kuma kuma ah, kuma muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu ah, ku ji duk wayannan a cikin shirin yau da gobe To masu sauraro bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce mecece makomar ɗalibai da ake kora makaranta kwata-kwata ga kuma yadda kuka amsa mana. mako a yau ta fito ne daga Amadu Abacha Mashina inda ya ce yau da gobe makomar ɗaliban da aka kora daga makaranta kwaci ne lalacewa fadawa cikin ƙungiyoyi ta da kayar baya Allah ya kyauta. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Adamu Abubakar Bajo inda ya ce gaskiya wasu suna shiga babban matsala ne shi yasa wasu kuwa ba karatun ya kai su ba. Shi kuma Jabir haya Muhammad ya amsa ya ce yau da gobe wannan san bai kamata ba domin kuwa rashin adalci ne a ce har ka kwashe shekaru amma lokaci ɗaya a kore ka. To sai kuma amsar awal GSM Jos inda ya ce kuma baya shine makomarsu domin sun tsinci kansu a wani yanayi mara daɗi shawara sai su koma wani makarantar kar hakan ya sa su kama wata hanya mara kyau ga kuma amsar adamu abubakar bajoga inda ya ce salon filin yau da gobe ikon allah gaskiya wasu matan ba don karatu suke zuwa ba don bukatan kansu ne amma muna jira mu ji daga gare ku don mu karu shi kuma bashir nuhu shu'aibu cewa yayi wani hanin ga allah baiwa in ji malam bahaushe hakika ɗaliban da ake kora makaranta wasu hakan yakan zama alheri a wajensu su je su tarar da arzikinsu ta wata hanya wasu kuwa akasin haka ake samu amma dai rashin korar shi ya fi zama alheri. Shi kuma isa bakanikin waya Sadam ya ce salam VOA Hausa yau da gobe. Hakika wasu ɗalibai suna koma wata makaranta domin ci gaba da karatunsu wasu kuma suna koma sana'a ko noma ko kiwo tashi lafiya yau da gobe. To shi kuma Mubarak Shehu cewa ya yi idan ba su da sana'a za su zama 'yan ta'adda cikin al'ummominsu. Ga kuma amsar Rukayya Usman Fari Jabuwa inda ta ce in bera na da sata to daddawa na da wari matakin da yasa ake kora wasu yara a makarantu kwata-kwata lamarin da bai zo ma ya ba da mamaki ba ganin yadda mu ma iyayen yara muna da laifuka wajen baiwa malamai haɗin kai don inganta iliminsu. sai kuma amsar zaharaddin umar jibrin inda ya ce a gaskiya yawancin waɗanda aka kora makarantansu su suke zuwa suke shiga munanan ayyuka da ake ta neman yadda za a shawo kansu yanzu. Sai kuma amsar Mansur Almugumel inda ya ce yau da gobe ai ɗaliban da ake kora daga makaranta tabbas ba su da sahihiyar makoma a rayuwarsu sai dai ragaita a gari da shaye-shaye da aikata miyagun laifuka da fatan Allah ya shirye mu baki ɗaya. Sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau inda ya ce eto eh makomarsa a gaskiya ya danganta da dalilin da yasa aka kore su din domin dai dalili shi ke haifar da dalili ga kuma amsar Hussaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau shi kuma ya ce makomarsu ita ce su koma gidajen iyayensu domin samun wata makoma wadda ta dace da su wato sana'a domin raba kansu da zaman banza ina ganin hakan shine mafita sai kuma amsar sadi energy tandari potis inda ya ce Yau da gobe ilimi garkuwar ɗan adam a wannan zamanin makomar ɗaliban da aka kora kwata-kwata daga makaranta shine zaman gida domin kuwa ba su iya komawa makaranta domin ci gaba da karatu muna fatan za a bulo da wani sabon tsari da zai rika ba su damar kammala makaranta ga kuma amsar sa'iru sabo inda ya ce salam yau da gobe illolin da yake tattare idan an kore shi daga makaranta abin ba zai lissafu ba sai dai ya kamata hukumar makaranta su yi hattara su kuma iyaye su sake miƙewa ya watse domin cusawa yara tarbiyya mai kyau. To shi kuma Yusuf M. Ramadan mai gwambawa cewa ya yi. A gaskiya da farko ma bai kamata a kori ɗalibai kwata-kwata daga makaranta domin dai ko ba komai shi ilimi gishirin rayuwa ne duk wadda aka kora kwata-kwata daga makaranta a gaskiya makomarsa ba za ta yi daɗi ba muna fatan za a hana malamai korar ɗalibai kwata-kwata daga makaranta ga amsar mu ta ƙarshe kuma daga ibrahim suleiman macika daga jihar kebbi ƙaramar hukumar bunza shi kuma ya ce gaskiya za su shiga damuwa mai tsanani sai su fara sata da sauransu allah dai ya taimake mu to ma madalla ku ci gaba da aiko mana da sakonni da kuma amsa mana tambayoyi. To yanzu bari mu leƙa Abuja mu ji tattaunawar Hassan Maina Kaina da masu shari a kan wannan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe wanda ni Hassan Maina Kaina zan jagoranta. A yau za mu tattauna batun nan ne dangane da yake faruwa a makarantun kasan nan daban-daban a wasu kuma lokuta daban-daban. A tare da ni a cikin wannan zauren daga gefe na dama akwai Muhammad Alkali. wanda tsohon shugaban kungiyar dalibai ne sai kuma malam musa wamba wanda uba ne kuma shugaba ne na wata kungiyar iyaye da malamai da kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum muhammad i usman wanda gogaggen dan jarida ne kuma tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na kasar qatar malamai barkan ku da shigowa cikin wannan shiri a halin yanzu muhammad i usman in zan fara daga gare ka a kwanan ne aka samu wata makaranta a nan najeriya inda wani ɗalibi ya yi wa wata ɗaliba ciki kuma wannan abin ya kai ga hukumar makarantar suka sallami wannan ɗaliba daga makarantar amma kuma shi ɗalibin aka bar shi ci gaba da karatu me wannan yake nunawa kenan to idan da wani abu da hakan take nunawa a zahiri malam hassan wato wannan yana nuna wato karshen kurewa ta rashin tarbiyya da kuma su kurkucewa al'adu da wato ainihin gudanarwa a matakai daban-daban a cikin matakan kuwa har da bangaren ilimi domin duk inda aka samu masu aikata laifi guda biyu to za ka samu wato hukunci kusan sammakal ya kamata ya zama a baya can idan ka duba afirka nan ciki misali idan aka yi shi ba tare da aure ba ana wato ainihin la'akari da shi a matsayin abin kunya ne abin kunya a al'adance abin kunya a addinance sannan kuma abin kunya a duk kewayen da hakan ta faru domin a shekaru kamar ɗari da suka wuce a arewacin najeriya idan aka samu cikin shege a gida kusan ruwan gidan ma al'umma ba sa sha za ka ga uban yarinya da dangi kusan an tarkata ma an bar wannan gurin gabaki daya to amma abin da ya kamata mu fahimta anan ne wato laifi idan aka yi in aka ce laifi tsakanin Allah da bawansa ne wannan laifi mai sauki ne saboda ba kai kake yin gafara akan sa ba Allah ne yake yi abin da ya kamata mu fahimta kenan sannan akwai zahirin al'amura na cewa komai ya canza yanzu misali a garin nan za ga kabilu daban-daban al'adu daban-daban kusan duniya ce ta haɗu a garin nan akwai 'yan China akwai Amurkawa akwai bakakin amurka irin ku <laughs> wanda amurka ne kuma na najeriya misali to duk irin wayannan al'adu sannan a kowace a kowane bangaren addini ko al'ada ko kabila ana buƙatar duk ɗan wannan kabila ko ɗan wannan addini ya zama yana da girmamawa ga dukkanin al'adun sauran wato jinsi na ɗan adam na duniya to akwai al'ummomin da misali idan aka yi cikin ba tare da auren ba aka zo aka daura auren ya halatta auren su al'ada ce baka isa ka ce a wurinka a wurinka kai ba daidai bane amma a wurinsa daidai ne to saboda haka idan muka duba wannan zahiri na abin nan to za mu ga cewa mataki na farko shine mu fahimci shin shekara ɗari baya da yanzu daidai ne a'a lokaci ya canza saboda haka mu tashi mu farka daga baccin da muke ciki kuma illar kawo ɗa ba tare da tushe ba a duniya shine yana zuwa ya zame wa mutane fitina auren ma an yi shi ba rike ƴaƴan ba ga sunan wasu sun zama ƴan ta'adda wasu sun zama ƴan ɗaukar amarya wasu sun zama ƴan fashi da makami wasu sun zama masu kwace da sacar mutane. malam musa ba ina zo gare ka matsayin ka na uba. idan wannan abubuwan yana faruwa a makarantu kana ga me yake kawo haka ne ma tukun da farko tunda dai ka san makaranta wurin samun tarbiyya ne kware kuma a ce yarinya ta haifu a makaranta ba tare da miji ba kaga karshen rashin tarbiyya kenan kware me yake kawo irin wannan abu wato rashin tarbiyya wato tun daga gida ne ma in ka duba don halayen da yaro zai tashi kamar yarinya karama ko kuma yara suka tashi da shi in ba kwa sa masu ido dole ne zai jawo irin wannan abin da ya faru to amma in ana bincike yara sosai tun daga gida za su ji tsoro kuma tarbiyya iri tarbiya da ya kamata a yi musu shine ya kamata tun yaro mai fara wayo suna wayo ana koya musu wannan ba shi za ku yi ba wannan mutum ya ce a yi haka kar ku yadda ku gudu amma yara kaga tun daga kanana don saboda iyaye ba su cika damu da wannan ba makarantu ma yanzu shani malamai makasan ba suna ne mafi yawa don saboda ba iri tarbiya da muke da shi na dashi ake yanzu ba in ka duba za ka gano cewa su malamai ma ba su damu wanda iri don ya kamata su dinga sa hankali a kai yaran nan wanda iri tafiya ne suke wanda iri wasa ne suke da juna to za su gane za su taimaka su gano cewa eh wannan tafiyan gaskiya fa yaran nan sun shiga wani hali tun daga nan za a dago to kagan za iya kare shi tun kafa ya kawo kamar haka. Am Muhammad Alkali, kai dai ka yi shugabancin kungiyoyin ɗalibai daban-daban tun daga matakin sakandare har zuwa jami'a da sauran sassa hakan nan. A matsayinka na wanda ka san kabali da ba'adin harkar ɗalibta a makarantu da sauransu. wasu na ganin cewar akwai bukatar gwamnati ko kuma su hukumar makarantun da haɗin gwiwar gwamnati a keɓance wani wuri da a turanci ake kira irin rehabilitation center ɗin nan domin a tunkari irin wannan matsalan amma kai ya kake kana al'amuran gaba ɗaya ah, to bala san wato ainihin akwai matsala ne da yake faruwa kamar yadda abokan tattaunawa suka yi magana a kai ah, kaga farko dai akwai matsaloli daga wajen iyaye tarbiyyar nan ya zama wani abu daban mu da lokacin da muke kanana babu karatun addini da yawa amma akwai faɗakarwa da za a maka wanda za ka ji kamar kawai in ka aikata wani abu ka wuta za a saka ka gashi ba ilimin sosai amma akwai abubuwa da za a yi saboda al'ada ya yi gaidin din iyayenmu sun ɗaura mu akan tarbiyya da ya kamata to yanzu ga yawan malamai na addini ga yawan abubuwa daban-daban but amma tarbiyyan ya lalace saboda kuma yanayin kasar da muke ciki dan kuma in ka zo ka duba ta gefen malamai za ka dubi cewa yanzu wasu malaman ma ba su cancanta su zama malamai ba wani tsohon dan iska ne a cikin anguwa bai da aikin yi ya zo ya zama malami to ta zai ba ka tarbiyya so daga wannan wajen ma an samu matsala wanda malami ne zai iya neman ɗalibansa ya kai ga mata ciki to ɗalibi yana kallon malaminsa yana neman a ah, wancan fa budurwar wane ne budurwar malam wane ne a ah, to ni ma ai sai ga ana gasa tsakanin ɗalibi da malami akan budurwa to kaga tarbiyya ya riga da ya lalace wanda gwamnati ya kamata ta shigo cikin lamarin ta kalli a to malamin da duk ya kamata a bashi ya ɗauki yara ko 'yan firamare ko 'yan sakandare waye ma shi me eh, shi a cikin wannan sai ka tuna min kwanan nan anan cikin birnin Abuja an samu wani malami da dalibi da suke neman wata daliba a makaranta ɗaya kuma wanda bayan an yi auren kuma aka je aka samu shi dalibin yana kwana da daliba bayan an gama auren to kaga duk lalacewa ne ya tabbata mm, mm. tunda in har a ce wai dalibi zai bi bayan dalibar ta yi aure ya koma bin gidan malaminsa wanda dan aka ce maka ga malamin ga hanya ma kana kana karkar kana kuka <laughs> ai uba ne <laughs> uba ne to amma kuma yau an waye gari yana gasa da malamin ka saboda tarbiyyar ta lalace to Muhammad Usman ina dawo bangaren ka misali akwai wasu abubuwan da ake ganin su laifuka ne masu nauyi a wasu daga cikin makarantun kasar nan kamar misali shan miyagun kwayoyi da kuma irin wannan wato ayyuka na baɗala ɗin da kuma misali kamar ayyuka irin su a ah, ƙungiyoyi na asiri da sauransu haka um, galibi idan an samu dalibai da aikata irin wannan aika-aika kai tsaye koronsu ake daga makaranta kai kana ga matakin ya dace? eh to ai ba zai yiwu uh, ka tara uh, mutane na kirki sannan a zo a samu uh, jibu a cikinsu kuma ka ce za ka bashi ba idan an kori ɗalibi a makaranta abu ne mai kyau ai hikimar kora ita ce kar a bar shi a cikin na kirki ya taho da na kirki gaba zai iya cirawa ya zama shugaban kasa idan ba a kore shi a wannan lokacin ba ya kai labari ya zo ya rusa kasar aka ce za a ɗauko wannan tarihin sai a ce a lokacin me yasa ba a ɗauki mataki ba korar tana da hikima korar tana sa mutum idan har mai shiryuwa ne ya shiryu sannan tana tona asirin wanda duk yake aikata laifi a tsakanin yara wajen iyaye da dangi da makusanta su san matsayin wane akwai iyayen da idan aka samu irin haka su kansu ba sa ansa 'ya'yan ballantana makaranta ta anshe su ajiye suke har sai an dawo an zauna sun koma sun tuba daga irin wannan saboda haka ka'idar dama makaranta ai hikimar makaranta ita ce shiryarwa to idan aka samu kuma wani akasin haka wani abu da zai zo ya zama annoba ga mutane to sai a sai a sallami wato ainihin yaro daga makaranta idan ya gyara halayensa da sauransu sai a dawo a zauna cikin sharaɗi da ka'ida tsakanin dangi wato tsakanin iyayen yara da malaman makaranta da hukumar makaranta a samu a sasanta in ta dawowa ne ya dawo in ko ba ni dawowa ba ne ya tafi to matsalar da ake samu a najeriya shine babu cikakken hukunci ko kuma wani shiri tartibi daga gwamnati ta tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin kananan eh, hukumomi na idan an samu irin hakan a ce a ta cibiya ta horo da za a sa yaro a ciki wanda za a iya gyara tunaninsa wanda zai dan samu wani lokaci wata shida ne shekara ɗaya ne biyu ne uku ne har ya fito ya zama mutum wanda da a baya can akwai yanzu kuma aka waye gari babu. na'am malam musa ba idan muka duba misali wasu suna ganin cewar irin wannan kora da ake wa ɗalibai ɗaliban wataran sukan rikide su zama su ne 'yan jagaliyan siyasa su 'yan daba 'yan tsara suka da 'yan iskan gari haka da sauransu kana ga wani haka ne eh ba shakka haka din ne don saboda kamar yadda muke wannan hira akwai makarantar da ni ne ma pta chairman hmm. to daidai iri wannan abubuwan suna faruwa sai dai kawai don saboda su yara da aka kora daga iri wannan za su je su hadu su zama su dawo makarantan suna atakin malamai su atakin kuma yaran makaranta to saboda haka ni ina gani kama inda a ce gwamnati za ta kirkiro wani shiri ne domin iri waɗannan yara kama ko a hannun hannu sojoji ko kuma 'yan sanda a keɓe wani santa for iri yara da aka samu da iri wannan hali a kai su can kamar rehabilitation kenan a je a koyar da su yadda za su dawo cikin hankalinsu dan suka dawo cikin hankalinsu to za su dawo su ci gaba da makaranta amma ba haka ba in aka kyale su za su zama baraye wadda su za su je su shiga aiki ayyuka a sha za su kai za su kara bata gari ma gaba daya to saboda haka na shawara shi na iri wannan sai dai inda gwamnati za ta iya kirkiro wani cibiya da za ta lura da iri wannan a dinga yaron da aka samu da iri wannan hali a kai shi ta wannan wuri in ya gyaru a dawo da shi. masu sauraro kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu sake koma zauren yau muhawarar yau da gobe mu je karashen tattaunawar. alkali muhammad a matsayin ku na ɗalibai misali kaji abin da malam musa ya faɗa me za gara kai wato ainihin malasan abu da nake ƙara eh, gani ya kamata a ce in abu makamancin wannan ya faru da ɗali kamar yadda suka yi magana cewa ko gwamnati ko kuma attajirai da suke da kuɗi ya kamata a ce su ware wasu wajaje da ya kamata a rinka tattaran irin wa'annan mutane ana tara su a wajen ana ba su tarbiyya in ya kama ma ya zama cewa nan ne makarantansu su gama makarantunsu a wajen ba tare da sun shigo cikin al'umma ba ma belantana su gurɓata wannan al'umma da ake tunanin masu kyau ne so a wajen nan allah ya taimaka masu shiryuwan ne watakila za a samu kyakkyawar alaka tsakaninsu da kuma waɗanda aka ɗaura su hakkin su ba su ilimi da tarbiyya a wajen watakila su ɗaura su akan turba mai kyau to za a samu sauƙin irin waɗannan ɓata gari da suke zaune a cikin al'umma kuma kamar abubuwa na shaye-shaye da ƙungiyoyin asiri duk yana faruwa wani lokaci daga wajen iyaye ka zo ka haifi 'ya'ya barkate baka iya kuma tarbiyyantar da su ba baka iya ba su ilimi ba to ta yaya za a samu sauki a cikin al'umma ka yi ka sake ma al'umma ka ce ga sunan su je su karata da al'umman kasa to ta yaya za a zauna lafiya wadda amma in ka haifa daidai ka ba su tarbiyya da ya kamata za ka yi tarbiyyantar da su za ka ba su ilimin da ya kamata za ka tufatar da su yadda ya kamata wadda amma ka zubo su barkatai ka gagar kuma kula da su to wanda ma Allah fa sai ya tambaye mu akai so Muhammad Usman idan muka duba yadda misali waɗannan jami'o'i ko kuma makarantun secondary a wasu lokuta suke samun irin waɗannan wato aika-aika tsakanin ɗalibansu misali kana ga a cikin rukuni na ɗalibai a wani rukuni ne aka fi samun irin wannan matsala misali tsakanin ɗalibai maza da ɗalibai mata a ce misali ɗalibi namiji mai aikata baɗala da kuma ɗaliba ta mace wacce wani lokacin abin zai kai a ce ta samu ciki a makaranta wani rukuni na ɗalibai ake samu irin waɗannan matsalolin ne to ai shi namiji duk inda ka gani shugaba ne jagaba ne ita kuma mace duk inda ka ganta rarrauna ce Allah mata rauni ita mai bi ce kuma mu ɗauki wannan batun ciki da kake gani sau da yawa wasu wanda suka fi zama ma shiryayyu a cikin 'ya'yan kar mu manta cewa duk yadda ka kai da gyara ɗanka idan aka ce kewayensa akwai lalatattun yara akwai wannan tasirin mun ga yadda za ka ga yaro ya shasha ya zo kama yarinya za ta tafi makaranta ya mata fyaɗe ta ɗauki cikin kuma a zo a bari hatta aihu idan ba aka zauna aka gaya maka tarihin abun ba sai a ka'ida cikin zamantakewa al'umma sai kamar ta yi laifi wanda ba laifinta ba ne to idan duk inda kaga aka samu gurbatattun mata to maza ne suka fara gurbata su ba mata ba sai dai idan mace bata samu tarbiyya daga gida ba wannan wata matsala ce daban amma 'ya'ya mata sun fi saurin ɗaukar seti 'ya'ya mata sun fi tausaya ma iyaye da gudun abin da zai jawo wa iyaye wato bacirai. rai fiye da 'ya'ya maza tarbiyyar ɗa namiji akwai wahala matuka amma tarbiyyar mace idan ka killace ta ka zaunar da ita cikin ruwan sanyi ka mata magana to har abada tana tuna wannan maganar tana kuma tuna ka kuma duk inda take a duniya a gidan mijinta ne a wata ƙasa ce take aiki a ina ne wannan wato yana daga cikin rahama da Allah ya cikin 'ya mace saboda haka ba za a ce ba lalatattu a cikin mata ba amma yawancin lalacewa ta samo asali ne daga 'ya'ya maza domin su ne jagaba sannan kuma mala hassan kar mu manta cewa zamanin ya yi wani irin canji wato canjin inda ka san ana cikin dare a kunna wuta ana cikin dare a ga rana ta bullo yanzu idan ka ɗauki batun wato shafukan yada zumunta dinnan da sauransu mutum ne bai san yarka ba bai taba ganin ta ba bai abin ba daga cikin daki kai baka san ma me yake faruwa ba ya riga ya gama ya ba ta labarin karya da gaskiya ka san ko mata da imani ta riga ta fada <laughs> to saboda haka kafin ka ce ko ba sai ga tana kuka ita kadai don garu abin a hoto ne amma ita ta yadda to kaga namiji ba ka zuwa ka mishi irin wannan to saboda haka ya kamata a mu duba raunin su mu tausaya musu kuma mu san cewa wani abu guda daya duk inda ka ga bakin talauci da rashin seti al'umma da rashin alƙibla Allah to ana tozarta mata ne a wannan al'ummar duk al'ummar da ta rike mata ta tausaya wa mata ta mutunta mata ta ajiye mata ta ba wa mata ilimi wannan al'umma a zahiri muna ganin ci gaba a cikin muna ganin kuma wato rashin fushin Allah a cikin wannan al'umma muna ganin albarka kowane bangare a cikin wannan al'umma na'am malam Musa kaga um, Muhammad ya kawo wani batu batun waɗannan kofin yaɗa zumunta irin su Facebook su WhatsApp da sauransu akan nan ba shakka kai uba ne kuma jagora ne a kungiyar iyaye da malamai na makaranta Ya. misali dan in batu dangane da rawar da waɗannan kofin suke takawa wurin ƙara gurɓata wurin ƙara kawo irin waɗannan matsalolin a cikin al'umma yes gaskiya kwarai da gaskiya kama su irin waɗannan eh, eh, kama video ma video haka a ciki eh, na facebook da suke kallo da kuma ni na fi ma son ce mu daga wajen iyaye kaga yadda za a yi kana gida dama na fara da haka cewa yara bai kamata ka dinga bincike yara tun daga kanana yadda suke kwanciya ba daidai bane da yadda ku manya za ku kwanta to kuma yaran maza da yaran mata ba daidai bane ka sa su dinga kwanciya wuri daya to in ka fara daga nan ita tarbiyya zai soma daga nan daga gida kenan a lura da iri waɗannan wurare da kuma yanzu internet services din nan ka duba yara sun fi mu sani sai dai in ka zo kai zaka kai kama uban ka zo za ka lura ko mai suke kallo sai ga sun kashe shi sun koma wani to don saboda akwai abubuwan da na iri wanda kai ka sani ba abubuwan na na fuskanci na fuskanci na menene da ake yi da yawa na karwanci da su menene duk suna suna kallo in suka yi kallo haka kasan yara za su lalace daga nan to tun daga nan za su developing iri wannan zuciya cewa su ma sai sun yi to iri waɗannan abubuwa ne ya kamata mu sake duba ya za a yi a kare yara daga iri wannan abubuwa. Eh. Mama alkali kuma wasu kwan ɗalibai waɗannan kafofi na intanet suna da irin rawar da suke taimakawa wurin bincike research da sauran abubuwa kan na karatu amma misali eh, kana ga duba da yadda wasu yaran suke karkatar da makasudin abin zuwa wani abu daban a irin wannan yanayi me ya kamata a yi to gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi na farko dai kaga shi wannan kafa da aka sadar na intanet ko kuma facebook ko youtube ko twitter duk abubuwa ne da aka yi shi da wani manufa daban tunda dai mu dai a da mun san google ne google din nan kai google za ka yi sacin din abin da duka ke bukata so sai ya zo ya haɗu ga facebook ya haɗu ga twitter ya haɗu ga eh, whatsapp ga duka ga sunan dai barkate wanda su sun zama ma sun tashi daga asalin abin da ake so a yi na bincike saboda wannan kwata-kwata ba su danganta bincike ba eh. abu ne da yanzu a zo a ɗauko wani bidiyo a jefa a wajen kamar su youtube a ɗauko wannan bidiyon na batsa fitsara baɗala wane ne a jefa yara kuma yanzu dan datan nan na naira ɗari da hamsin ɗari biyu yaro zai siya yana zaune ya gani ai na ne ya ni ma zan je ne eh, eh. ai ba abin da ai irin wani abubuwan to gaskiya abubuwan nan sun lalata tarbiyya da yawa duk da sun taimaka wajen bincike ba amma kuma sun lalata ashe da Hassan Maina kaina. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka min ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Joe Gill tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta gajiya kuma Allah ya kai mu zuwa gobe kuma.